To a uh, excellency na kwana biyu ban zo Borno ba na shigo Maiduguri wanda ya san abin da kake ciki da famar da kake da al'amarin da Allah ya dora mu jihar nan na ta'addanci zai mamakin yadda ka samu lokaci da kuma kuɗaɗe na gudanar da irin wannan ayyuka ta ya kai wannan abu babban abun shine <clears throat> in kana so ka yaki ta'addanci dole ka yake ta ta fannin ba matasa aiki kuma ba inda za ka samu matasa aiki fiye da aikin gini gine-gine da kuma ta aikin noma shi yasa muka yi gwargwadon karfinmu muka nuna gwanintanmu ta fannin ayyukan gona da kuma gine-gine ba don komai ba <clears throat> muddin yara suna da abin yi muddin matasa in sun tashi da safe akwai abin da za su hanga da yamma wannan haukan za ta kare shi yasa muka saya muka yi sayin daka muka ga cewa duk abin da muke da shi muka tattaro muka sa ayyukan jama'a ba don komai ba duk wanda yake so ya zauna a arewa duk shugaban da yake so ya zauna a arewa nan da shekara goma goma sha biyar masu zuwa wallahi tallahi in ba mu tashi sai in daka mu sa hulanmu na tunani muga cewa mun ceto mutane mun share hawayensu ba wallahi za su kore mu ba shakka mun yi ne don san kanmu ne ba ma duk son jama'a ba muddin kana so ka zauna a arewacin Najeriya kaga batun ilmi hmm. muna da mataye da mazajen su Boko Haram suka kashe su dubu hamsin da hudu da wani abu a kai. yara da iyayensu Boko Haram suka kashe da wanda ma ba san inda iyayensu suke ba ko sun mutu Kusun sun rayu su kusan dubu hamsin da ɗaya wannan ma abin da muke da shi a cikin rajista kenan wanda ba sanin ba Allah kaɗai ya san iya su to gaskiyan abin shi ne, ko mu samu wa matasan yaran nan ilmin zamani mu samu wa matan nan sana'a ko kuma shekara goma goma sha biyar mai zuwa su hana mu zama abin da ke da mamaki excellency shine yan uwanka gwamnoni da yawa suna fuskantar matsaloli wajen na farko biyan albashi wajen gudanar da ayyuka iri-iri na bincika a nan birnin ce ba wai ma kana biyan albashi a kan kari ba har ma kayan musu karin albashi sannan ga waɗannan ayyuka din idan kai zaka samu lokaci da kuɗaɗen waɗannan ayyukan kana magana arewa da ci gaba da cewa idan shugabanni ba su ya ba za a kore su me yasa ba a samu irin wannan ci gaba kai kuma kai ne ma dai shugaban na arewa a fisa gwamnoni da ke karagar mulki a arewa a yanzu ya bambanta da gwamnoni na da fisa sabilillahi kowane jihan arewa da ka tafi yanzu zaka ga gwamnoni sun saya fisa billahi nake ga maka ni ba dan siyasan haka bane kowa bisa iya shi suna gwargwadon karfinsu amma ni nawan kaga dole ne biya salare ba don komai ba ba zan iya in yarda in dagula tafiyan nan da fada da yan lebo da kuma hayaniyar tashin hankalin nan ba to a kowane lokaci ina da kuɗin biya ba shi ne abin mamaki excellency mutane ma'aikacin banki ne a alhaji aliyu ni ma'aikacin banki ne akwai hikiman ta da kuɗi da kuma amfani da kuɗi mm, mm. shekara ashirin na ina aikin banki so duk hikiman banki ina sakiyanta yawa mm. yadda za a yi amfani da kuɗaɗe kuma dai yadda za a samu bunkasan ah, arziki wani abu da na lura da shi kuma mutanen barno suka gaya min shine cewa an samu lumana ta fara zaman lafiya yanzu kowa ya san duk wanda ya zo barno shekara ɗaya biyu ya zo yanzu ya san an samu zaman lafiya na zaga cikin garin nan na maiduguri na ga yadda mutane suke cigaba da harkokin su da kullum da kasuwanci da sauransu amma kai da kake nan kai ne shugaban su kai kafa sanin abin da suke ciki ya zaka kwatanta bambancin shekaru biyu da yanzu a borno da maiduguri ai wato in mutane a najeriya wayansu suna so su fara zagin buhari daga safe har zuwa dare amma mu in haifaffen mutanen jihar borno ne ko yobe ne ko adamawa ne mu da muhammadu buhari sai dai godiya don duk wanda ya tuna da jiya in ya ga yau to dole ya yi godiya shekaru biyu da suka wuce wallahi ba kariya ba ba siyasa ne ke maka ba kaga hanyar biyu ba za ka wuce gwangulon ba kana cikin kasar ah, boko haram hanyar bama kondo gaje iyakacinmu da kalifet hanyar mangono ba za ka wuce tungushe ba hanyar biyu kamar yadda na faɗa ba za ka wuce dalwa ba hanya kacal ɗaya kacal ce inda ake shiga borno hanya maiduguri zuwa kano aka waye gari daga local government kusan kananan hukumomi kusan ashirin da biyu ke hannun Boko Haram. Aka waye gari an zo an kwato yankunan kananan mu. To ai mu da shi sai dai mu mishi godiya. Mu da gwamnatin tarayya sai dai godiya. Amma wayansu da suna jin daɗi da tun shekaru da suka wuce. Su yi ta ihunsu. Don ba su ga rashin zaman lafiya ba ne shi yasa sa za su zauna su yi wani manya-manyan su da banzan-banzan magana. Amma duk wanda ya ga gamu yanayin da muka shiga a Borno kuma Allah ya ceto mu da zuwa mu President Buhari ba zai iya magana ba. Amma kowane a kowane jama'a za ka samu matsiyata da yan iska da ba su san daɗin kansu ba mm. za su zauna su yi ta zagin gwamnati amma duk mai tunani dai wallahi tallahi sai dai godiya kuma wannan ba siyasa ne ke maka ba wallahi ina gaya maka fi sabilillahi akwai um, wani har yake cikin yanzu a um, sansanonin yan gudun hijira idan aka tuna idan aka kwantanta da da ake can baya kaga da gwamnatin Borno ita ce take kula da ita kaɗai. Sai da rizan Buhari ya hau karagar mulki, sanye ma suka fara tallafa mana ta fannin shinkafa da masa bita da dai kayan dafa abinci. Hmm. Mu kuma sai mu ba da kayan miya da su itacen dafa abinci da dai sauransu. In ba haka ba, da komai tara taya a kanmu ne. kuma yanzu bugu da kari mutane sun fara raguwa sun fara koma hmm. kasashensu a nan maiduguri yanzu mutane da muke da su a eh, idp camps mu guda tara hmm. su dubu dari da talatin da takwas ne kacal daga nawa can nawa ne da sun fi dubu dari uku amma wayanda suke zaune a gidan yan uwa hmm. da abokan arziki da gidan haya sun fi miliyon daya a cikin garin maiduguri wayanda ba sa ma sanin gudun hijira wanda suna zaman kansu hmm. to su na fi tausayawa don su ba taimakon da yake zuwa su amma dadin abin shine insha Allah nan da wata biyu za mu gama gina bama da goza da damasak da damuwa. jiya na yi magana da wasu mutane da ke zama mai sun gaya mun cewa da yawa kamar da kace sun koma gidajensu kuma da yawa daga cikin garuruwan na an yi sa wajen maido su yadda suke kwana baya na ji kana kuka game da kungiyoyin kasashen waje eh, abubuwa sun canja game da abubuwan da kake jin suna yi ko har yanzu eh abin da ke tafiya shine kungiyoyin united nations majalisar jinkin duniya da ke maiduguri musamman ma kamar world food program kamar unicef kamar unhcr kamar iom kamar unfpa mu muna gani a kasa ni dan siyasa ne ni dan kasa ne a gani a kasa to zan yi godiya kungiyoyin tallafa na kasashen waje akwai su diyawa amma ni wanda na san su akwai danish refugee council akwai norwegian refugee council akwai international committee for the red cross su ne masu kokorin to waɗansu ɗin suna amfani da matsalan da muka shiga suna yin arziki da suna na yi ne shigo mai an ce ba ma hotel ɗaya duk sun kwashe duk ƙungiyoyi ne da masu zaman kansu da na ƙasashen ƙetare wallahi babu hotel ko ɗaya kuma suna biyan kuɗin shekara uku to suna tsammani za mu dawo cikin wannan matsalan shekara uku ne abin yana da yawa amma ka san da na yi furucin nan sun shiga fargaba ban yi nufin nuna rashin godiya ba ne amma abin da ke tafiya shine mutane da ke sansanin gudun hijira a garin maiduguri su 138 bugu da kari wayanda suke sansani a jikwa da banki da bama da fulka da goza da sabon gari da dambuwa da biyu duka haɗa su da mangunan duk ba su wuce 300 shiga saba'in da biyu ba don ka haɗa dukka wayanda suke sansanin gudun hijira a borno ba suke dubu dari biyar ba amma wayanda suke gidan yan uwa da gidan haya da ke niger da kamaru sun kai miliyan ɗaya da dubu dari biyar to ina so ne su taimaka mutanenmu da ke sansanin gudun hijira kuma su taimaka wayanda suke zama kara zube a cikin gari bai cancanta hankalin su dukka ya zama akan mutane da ke maiduguri da ke sansanin gudun hijira ba mm. bugu da kari kuma mu gwamnati ne fa kuma gwamnatin najeriya ba gwamnatin Somalia ba ce ba gwamnatin south sudan ba ce mu ba da rijin ba ce muna nan akan karagar mulkin mu ba zai yiwu su zo su yi abin da suka ga dama su ci karen su ba babbaka ba zai yiwu ba dole mu kama musu birki dole mu san me suke yi sun zo su yi taimako ne ko sun zo su yi bincike ne sun zo su taimaka su tallafa jama'an mu ne ko sun zo su san asirin mu su je su yi fallasa ne kuma akwai wata mata da ta zo ta ce ta zo taimako hmm. ta shiga idp cam. ta daddauki hotuna sai gashi nan a na social media yana neman taimako ma mutanen borno da account number da komai amma macutan sun fi ma yawa akan masu taimako. fi sabilillahi akwai wani barista zanna Mustapha yana da magarantu yana koyar da ilimi ai dan gari ne shi ba dukkan su bane zaka dauka sun sai ka share su kace ba su da amfani Hassan Salansi abu mamaki ne ai abun kuma rashin imani ne a ce wani ya shigo cikin halin wahala da jihar Borno ta shiga domin shi ya amfana to ka san dan adam da son kudi wani in zaka bashi kudi ba abin da ba zai maka a duniyar nan to shine babban Matsalan da ke gabanmu amma za mu dauki duk matakai a cikin sati biyun nan mu ga cewa kowane sansanin gudun hijira mun na da mata kwamiti da za ta lura da waye ke zuwa waye ke fita excellency kamar da kace ai nisa wajen samun nasara magance matsalolin da ake fuskanta musamman ta fuskar ta'addanci daga cikin kashi ɗari bisa ɗari kana jin me yawan nasarar da aka samu na magance wannan ta'addanci da waɗannan mayakan da sauransu me kake je ya rage ina gani fa a cikin dare kusan kashi casa'in an ci galabansu amma har yanzu akwai ɗan matsaloli musamman mata wajajen tafkin cadi da kuma kauyuka kauyuka kaga sambisa an ci karfin su a sambisa amma suna nan a wajajen su talala wajajen su dambuwa chibok amma ba wani yawa gare su ba amma iskancin dan ta'adda su biyar shida goma da bindigansu guda biyar za su ya su je kauye su kashe su kona su yi ci gani ba su gudu su tafi shine babban matsalar mu su kankana na da ke yawo a jeji mm, yawa amma in Allah ya yarda an ci karfin su zamanin da su zo su kwace karaman hukumomi biyar shida su rige har wata tara har shekara daya biyu ba wanda ya isa ya ce musu kala wannan in Allah ya yarda zamanin da ta wuce a sa tuta ana mulki ana musguna mutane. Excellency a matsayin ka na shugaban gwamnonin Arewa na zagaya sassan Arewa da dama gaskiya na ga matsaloli da yawa kamar da na ce shi yasa nake mamaki da kai da duk wannan matsalolin ka samu kai abin da kai amma a ka na wannan shugaban gwamnonin Arewa me kuke tattauna game da magance matsalolin rashin kyawawan hanya rashin makarantu rashin aiki musamman kuma rashin biyan albashin ma'aikata. Eh kaga a mitin namu na baya bai wuce sati uku mun dauki manya-manyan matakai mu gwamnonin Arewa kaga duk kasan nan babu wani banki da zaka ce ta yan arewa ce babu ko ɗaya yanzu haka babu ko daya ko bank of the north yanzu babu shi ba bank of the north ba sun tashi daga kano sun kaura headquarter din zuwa abuja yanzu ma sun koma lagos bank of the south <laughs> to wannan sanin su ne so yan arewa eh. suna rige da kashi biyu a cikin dare na bankunan najeriya so shi ne muka dauki mataki muddin ba mu da banki da za mu ce yan arewa suna da karfi a ciki to mutanenmu za hana su samun tallafi daga banku Amma mutane suna jin kullum ana bai gwamnoni kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya kam kai ga gana aiki amma sai wanka saura ba sa me yasa. Yan uwana suna aiki ko ba ba daidai ba ai na gani eh, excellency na za ganin ka ganin ka <laughs> yanzu kaga kowane wata mm. mun yi alkawari za mu tara miliyan hamsin hamsin kowane wata kowace jiha kowace jiha za ta za ka hada hancin kudin da eh za da kudin kudin nan na daya muna so mu samu bankin arewa don mutanen mu su samu tallafi ta hannun bankuna na biyu zancen power zancen lantarki kaga arewa maso gabas da take da yawan mutane miliyan 22 mm. muna samun kashi uku da rabi na lantarki da ake samu a kasan nan lagos kadai mm. tana samun kashi goma sha biyar to kuma ai muna da mu ba matsayata ba ne ai allah ya ba mu dumbin arzikin kasa da arzikin noma da arzikin muwaddane na kasa muna da kol muna da gawayi na kasa mm. a kogi muna da shi a Gombe. Muna da gas a Lake Chat, muna da shi alkalere, kasan duk inda ka gaba babbar Yawwa, na ji eh, excellency a birnin nan an daɗe ana ce akwai man fetur a ciki da da sauran jihohi, yaushe za a zaro su ne daga kasa. Insha Allahu, muniyan mu shine kaga dadin haɗin kai shine a kowane wata hmm. za mu tara miliyon ɗari tara da hamsin Yawwa, kaga in aka yi wata bakwai takwas muna da karfi mu buga kargin mu muke to in ba za a yi mana ba mu za mu yi akan mu insha Allah in babu lantarki fa aikin banza ne za ka gina kowace irin gida kowace irin abin nan na noma da sauransu amma ba lantarki an yi yi ba hmm. to sabili da haka ne muna so mu yi amfani da arzikin da Allah ya bamu. Ai sanan sai kamar da kace da duk wanda zai zargi Buhari ya zarge shi kuka da yabo kawai kuke Buhari buhari yana asibiti a london yanzu mutane suna ta yanke faɗi ko a matsayin ku wanda suke shugabannin jama'a gononi me kuka sani game da halin da yake ciki buhari fa ba yaro ba ne duk wanda yana da shekara saba'in da hudu kasan dai ba yaro ba ne kuma na san jigilar da muke yi na san kuma shi dan adam ne shi ba mala'ika ba ne shi ba aljanu ba ne dole ya yi kiwo kuma in ka duba shekarunsa ai yana makokori kuma an sha nunawa shi dan adam ne shi ba annabi ba ne shi ba mala'ika ba ne shi ba aljanu ba ne ya yi ciwo kuma insha Allah ya samu sauki nan ba da dadewa ba zai koma gida amma abin bakin ciki ne don sana ka kashe mutum ai buhari yau da gobe mu duka za mu mutu ai shi wanda yana cewa buhari zai ya mutu ma shi ma zai mutu ba wanda zai da waba a duniyan nan akwai wani commissioner tsohon commissioner a benue mm. shekarunsa arba'in da shida ne yana ta zargi cewa abu buhari ya mutu sai kwatam gashi shi ya mutu to kaga duniyan ne ya kamata mu yi fatan alheri wa shugabannin mu kai kai roka buharin Allah ya bashi lafiya ya zai muku aiki ya share muku hawayenku kana so ka kashe shi social media kaga abin da suke ni kan don bakin ciki wallahi na daina shiga social media din abu abu kariya da kiyayya da rashin gaskiya da hasada ai ba sana'a bace kuma hasara ga mai rabo taki in Allah ya sa Buhari zai yi shekara dari ne a duniyan nan don kai mishi hasara, ba zai rabu ba gwanda ko mu musulmai ne ko mu krista ne ko mu yan kudu ne ko mu yan arewa ne mu yi fatan alheri mu wa shugabanninmu lafiya da kuma mu yi musu fatan alheri amma zargi da zagi wallahi ba za mu ba za mu yi nasara ba. Your na sifin gode kwarai gaba ko zari kashin shatima a gwamnan jihar Borno.